ma'aikatu da hukumomi da dama da suka kada kasafin kuɗinsu na shekara 2023 a gaban majalisar dokokin ƙasar irin su ma'aikatar kula da tsaro da bayanan sirri da kuma ma'aikatar kula da harkokin ƙasashen waje da ma fadar shugaban ƙasa kanta sun koka cewa kasafinsu na shekara 2023 ya yi kaɗan shugaban kwamitin tsaro da bayanan sirri a majalisar dattawa abdullahi ibrahim ɗan baba ya yi ƙarin haske idan ka diba ka ga 'yan kuɗaɗen da aka basu za ka yi mamaki ka ce waɗannan mutane yaya za su iya gudanar da aikin da ya kamata su gudanar mutane 'yan najeriya suna ta ganin laihin mutanen nan mu ma kanmu muna ganin lahin su amma in ka tsaya ka samu bayanai da hakikanin abin da ke waruwa za ka ce wallahi mutanen nan sun yi kokari za ka yaba musu sosai bisa ga abubuwan da abin da ya kamata a basu da abin da an ka basu da abin da suka riga suka yi a cibin a ɓangaren majalisar wakilai kuma takaddama ce ta kunno kai tsakanin kwamitin kula da ma'aikatar kasashen waje da ministan ma'aikatan kasashen wajen inda shugaban kwamitin yusuf buba yakubu ya yi korafi cewa ma'aikatar ba ta bin ka'idoji da aka shimfiɗa mata ta yadda ake kashe kasafin kuɗin ma'aikatar saboda haka majalisa ta hana a basu kasafin kuɗin baɗi sai sun gyara majalisa ta gani cewa ofisoshin jakadunmu na kasashen waje sun zama abin tausayi sun lalace suna bata sunan kasa aka yi wannan doka wanda shugaban kasa ya sa hannu amma ita ministry wani harkokin kasashen waje ta ki ta yi amfani da ita bisa dalilai na son kanta shi yasa da aka zo wannan kasafin kuɗi muka ce ba za mu ba su sabon kasafin kuɗi ba sai sun je sun yi biyayya da wannan doka ko da yake masana tattalin arziki na ganin akwai hanyoyi da yawa wajen aiki da kasafin kuɗi amma ya kamata a duba bangarorin da ake buƙatan yin aiki cikin gaggawa saboda mutane su samu sauƙin abubuwan more rayuwa irin su ruwan sha, magunguna a asibitoci, hanyoyin sufuri da sauran kayan masarufi. Ƙwararre a fannin tattalin arziki Nasiru Marmara yana cikin masu irin wannan tunani. Su ne suke zama kamar wani gado da ake takawa wurin bunƙasa tattalin arziki saboda yanzu misali ka yi hanya saboda mutane su wuce sau ma ka sani na idan kai idan guri kamfani zai zo ya kafa masana'anta idan babu hanya bai zo ya kafa ba idan ka yi wutar lantarki watakila ka kira ta abubuwa na more rayuwa idan da za su samu haske jama'a za su samu sanyi na wuta da shauransu su amma kuma ka sani shi ma kamfanin in zai yi aiki in zai kafa masana'anta ba zai ba sai da akwai wutar lantarki a wurin so wannan shi ne ayyuka da ake magana na more rayuwa shi yana zama kamar wani abin da za ka ce tasawira ce ta yadda gwamnati take tunanin samun kuɗaɗe da kuma yana za ta kashe su Ma'aikatu da hukumomin gwamnati na ci gaba da kare kasafin kuɗinsu na shekara 2023 a gaban Majalisar Dokokin Ƙasar har zuwa ranar goma sha biyar ga wannan wata da muke ciki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.